addu'a ta 82 Allahumma afini fi badani sha kundum ke na wannan Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabil qabri la ilaha illa anta sau uku da safe sau uku da yamma hadisin abu bakarata abu bakarata sunansa nufai ibn al-haris sunansa me nufai ibn al-haris Allah ya ƙara masa yadda ibn al-haris ibn kaladata annabi yana cewa ka ce kullum ka yi wannan addu'a ta neman lafiya dan duk abin da bawa zai yana bukata ya samu lafiya sai da lafiya ake komai Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a gangan jikina sallimni min al'afati wal amradi fi badani ka kubutar da ni daga dukkan afa wani aibu da rashin lafiya a cikin gangan jikina duk wani ciwo duk wata cuta ya Allah shiga tsakanina da ita kaga wannan ayi abu ne mai kyau Allahumma afini fi sam'i ya Allah ka bani lafiya a jina malamai suka ce duk wanda ya tsare wannan addu'a yana yi koyaushe Allah zai sa ya gama lafiya a duniya ya mutu da lafiyarsa sannan kuma ya mutu da jinsa ya mutu da ganinsa hakka kai duk tsufanka kana ji rangadau kar ya zama ka tsufa ta yadda an zo ana magana baka ji sai kana sai an ta yi da karfi ko kuma idan ya zama ba a gani an makance ko na makamance wannan bawa yana da buƙatar amfani da waɗannan Allahumma afini fi basari ya Allah ka bani lafiya a gani na yanzu kaga wannan da yace afini fi badani ba lafiya a gangan jikina sai kuma yace fi sami fi basari wannan at-takhsis ba'da da tamim ne ma'ana bayan kai generalizing sai kai specifying